kana so ka sanya za ka samu eh, a rana ko a wata to ga shi nan daily income ga weekly income ga 30 eh, days income a kullum za ka samu 0.43 eh, USDT wanda shi ya daidai da wannan adadin na BTC wanda ya 0.00 kaza kaza 4144 idan kuma za mu je weekly a duk wata a duk sati da za mu samu 3.01 USDT wanda za mu a duk sati za mu samu dala uku a da ɗigo 0.1 kenan a kuma idan mun je a kwana talatin a kwana talatin inda muna mining consistently za mu samu USDT guda goma sha biyu da ɗigo casa'in a da ɗaya shine wannan abin da abin za mu iya samu a kullum a sati da kuma a wata ɗaya Ina fatan ka gane. Shi ne dama.